Sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.25 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyya muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alfa rediyo da ke Kumasi za kuma a iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim Kalmasi Garba ne da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a wannan hantsi na ranar Juma'a biyar ga watan Fabrairu. Bayan labaran duniya za a ji cewa yayin da ake harmar zaben shugaban ƙasa a Najeriya an ci gaba da addu'o'i. maganan zama lafiya in aka kira zama lafiya wato in general ga baki ɗaya kenan to amma sai muka ce duk da haka kuma ga zaɓe ya zo tunda zaɓe ya zo to a haɗa abin a buge shi ga baki ɗaya da lokacin zaɓe da bayan zaɓe da irin fitintunu da suke faruwa a Najeriya ɗauke mutane da abubuwa da suke faruwa Boko Haram da sauransu addu'an nan shine magani. za mu kawo muku ra'ayoyin wasu 'yan najeriya kan zaben sannan akwai mu kuma tafi da hira da ɗan takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jama'iyyar apda alhaji shitu kabir a mana aikin gafara ba za a ji shirin kallabi ba da kuma shirin sharhin jaridun amurka saboda wasu dalilan da suka sha ƙarfinmu amma akwai mu tafi da wasu daga cikin ra'ayoyin masu mu duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya. Assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya. Shugaban Amurka Donald Trump na shirin ayyana dokar ta ɓaci saboda ya kauce ma bin ta hanyar majalisa a ƙoƙarinsa na samun kuɗin da zai gina katanga a kan iyakar ƙasar da Mexico. Fadar White House ta ce Trump zai yi jawabi a kan dokar ta ɓaci da kuma matsalar jin kai da suke faruwa a iyakar kudancin ƙasar. A yau Juma'a da misalin ƙarfe goma na safe a Rose Garden. Majalisar Wakilai da ta dattawa sun amince da ƙudurin dokar tsaron iyaka a jiya Alhamis da yamma da samar da kudaden tafi da gwamnati da kuma kaucewa da kaucewa sake rufe wasu ma'aikatan gwamnati. Trump yana da lokaci har zuwa tsakiyar daren Juma'a don ya sa hannu akan kudurin dokar. wanda fadar white house ta faɗa tun da farko a jiya alhamis cewa zai yi kudurin dokar zai ba shi dala biliyan ɗaya da ɗigo uku kaɗai don gina shamaki kan iyaka kan iyaka na kilomita casa'in kawai kaso ƙasa sosai na abin da ya nema da na dala biliyan biyar da ɗigo bakwai da yake so amma bayan dokar ta ɓaci za ta ba wa trump iko don ɗauko kuɗi da daga wasu gurare a cikin kuɗaɗen da aka ware na gwamnatin tarayya da kuma yin amfani da su don gina katanga. Akalla sojoji arba'in suka rasa ransu a jiya Alhamis a yankin Kashmir da ke Indiya a lokacin da wata mota makare da bama-bamai ta tarwatse a cikin jerin gwanan motoci. Harin shine mafi muni da aka hari jami'an tsaro a yankin Kashmir. ya faru yayin da jerin gwanan motoci saba'in suke tafiya kan wata babbar hanya a kusa da babban birnin kashmir sirnagar wannan harin yana iya rura wutar rikici tsakanin india tare da babbar abokiyar jayayyar ta pakistan wadda gwamnatin india take zargin ana ba su mafaka da kuma goyon baya ga 'yan bindigar da suke ta da hankali a kashmir sa'o'i da kai harin india ta ɗaura alhakin harin akan wata ƙungiya da ke pakistan mai suna islamist jayish e muhammad Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Washington DC. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce, Amurka da Turai za su iya aiki tare a kan Iran duk da bambance-bambance su a kan abu Amurka take kiranta shugabar masu ɗaukar nauyin ta'ada. Pompeo ya magana jiya Alhamis a lokacin taron da a warsa ya ce a lokacin tattaunawa babu wani mai kare Iran a cikin ɗakinan ya ce turai da Amurka yanzu suna damuwa a kan da ita gudanar shirin na mai musulun ministan waje ko zafi ya ce damar amince shirin na da saka masu najiya kan abin da kamata a yi a Nisan kin Venezuela Ugi Aiza ya na ji alhamis cewa ya haɗa biyar dukkan wasu imani wa Amurka su ce a yau kan dinga hanyar da ce mara ta gida da sharan kuɗin kuwa da yake gaba cikin gaba da ya kamar su ba wata. Babban da ta yi mutane ce kasar ta irin watsewa ya faɗi haka ne lokacin da ya kira wutar malamai a jami'a da ƙaryata ta kan da ake wa ya yi mai bakwai da kuma lafiya. Muhammad Kabir Bello aka saurara da labaran duniya da sashen Hausa da Birnin Washington. To babin wani zara ya wani a karya ina kai ta kuka da saboda sun tafi a Najeriya gobe musa turba An gudanar da wani ban taron gudanar da addu'o'i na musamman a jihar Niger da ke tarayyar Najeriya domin fatar ganin an gudanar da babban zaben Najeriya lafiya da gudanar a ranar Asabar nan. Kungiyoyin laramomi mahadata Kur'ani mai tsarki ne dai suka shirya wannan taro da aka gudanar garin Fayoko ya samu halartar da ba'a. Abubakar Sadiq mai turare na ɗaya daga cikin jagororin cikin taron addu'o'i ya ce ko baya ga kar fatar yin zaka ta buƙatar samun kuma zama lafiya ta kuna fai. Gan zafi a kibabi in jira da ya amma suka ce da haka kuma ga zafi yaro inda zafi to a abin gefe da gobe yan da irin tuntunu ke ba a Najeriya ɗauke ta abuwa ce ba Boko Haram da wasu duk na shi ne. shugaban jihar Adi ke lai da ya ba da yan ta. ya ce tana siya kusa ta ta san na da cewa da dun tsara zaɓi ya tsara ko ba haka na ta mara sani da shi da shi da wani da fasa ya kuma na ya ce kawar da furta kalaman batanci ko na harzuka jama'a zai taimaka wajen ɗorewar zaman lafiya a tsakanin jama'a. Dole sai an daina wannan irin wanda ake cewa head speech wani yana kalami ne da gangan don ya husa ta dan uwan nasa so dole shi ke kawo irin a siyasa dole a daina shi gwamnati ya kamata ta yi tsaye maybe a yi doka a kan wayannan irin wayannan head speech din nan. Dan majalisar wakilan Najeriya daga jihar Niger Abdullahi Idris Garba da kotu ta haramta ma yin takara a ranar alhamis din nan ta miƙa ma abokin takararsa a zaben fidda gwani abdulmalik sarkin daji ya buƙaci magoya bayansa da a kai zuciya nesa. So ina kira ga jama'a da fito su yi zaɓe cikin lumana cikin kwanciyar hankali ba tashin hankali ba faɗa. A taron addu'o'in dai alaramomi ɗari uku ne suka sauke alƙur'ani mai tsarki so bakwai. Allahumma inna da sa'alukan da za ta yi wa malhani wal magabina tuwa malika bi rahmatika ya arhamar rahimin subhana rabbika rabbil alamin amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. Ta gaida Mustapha To yayin da ake ta'addu'o'i game da zaben na Najeriya wannan bai hana ci gaba da bayyana ra'ayoyi kan zaben ba. Daga Kaduna, Isa Lawal Ikara ya yi kicibus da wasu 'yan Najeriya da ke cewa sunana awal fresh zaɓe yana da matuƙar mahimmanci ga kowane baligi imma krista imma musulmi abin da yasa na ce zaɓe yana da mahimmanci a gare ka idan ba a yi wannan zaɓe ba to ta yaya za a yi a samu ci gaba a najeriya al'umma ba ta tafiya sai da shugabanci shugabancin nan kuma ba haka nan ake samun shi karajiba ba sai an yi zaɓe illar kin yin zaɓe shi zai haifar muku da tashi-tashen hankula a cikin ƙasa a cikin jiha a cikin unguwanni da sauransu sannan kuma zai kawo durkushewar ƙasa a idan duniya gaba ɗaya sunana bala zubairu to shi dai illar in kana da wanda kake kake bukata da kai ga ci to dole ne kai zabi saboda kana mai fatan zai ma abin da kake bukata in baka zaɓe shi ba to kaga ba bukatuwan ya kai ga ci din muhimmancin zabe shine wanda da ya ci a bashi wanda kuma kake so ka dangwala mai ko ya ci ko bai ci ba kai burin ka ya ci ka kai shi kake fata sunana Zainab Muhammad muhimmancin zaɓe yana da wannan fa'idoji sosai domin shine zai baka dama ka zabi wanda ranka yake so kuma wanda kake ganin shi zai kawo maka ci gaba a rayuwanka in yin zaɓe na da illa sosai gaskiya saboda baka da daman ma da zaka ce ko da wanda ya hau bai maka abin da kake so ba baka da daman da zaka yi korafi saboda ba ka zaɓi kai wanda kake so ba ya kamata in kana da wanda kake so fitowa zaka ka zaɓe shi da abin zaɓen ka ba wai ka tsauna kana magana da baki ba rashin zaɓen kuwa shi zai kawo maka ci baya kuma wanda ma bai kamata ya hau ba zai iya hawa shine illan gaskiya sunana alamin shi zaɓe yana da mahimmanci ta wani bangaren idan aka hanga amma majority yanzu dai kasan mu bamu san mahimmancin zaɓe ba saboda har yanzu muna zaɓe ne amma abin da muka zaɓa ba shi ke tabbatuwa ba kuma nufin mu ba shi ne ake tabbatar mana da shi ba haga yana ɗaya daga cikin nuna mana wannan bai da muhimmanci game da mu talakawa a ƙasar nan ya kamata kuma mu gane cewar su mutanen nan muradin kawunan su kawai suke kai su ga waɗannan kujeru da suke nema a ƙasar nan tamu to don haka nake nake kira ni ga yan uwana talakawa ni fa zaɓe bai kasance mun dole ba kuma bai kasance mun abun da zan je ina wahal da kaina akai ba sunana Musa Ibrahim muhimmancin yin zaɓe wani abu ne wanda yake shine jigo da ginshikin rayuwar kasa amma ba mu banda namu na Najeriya dan namu na Najeriya dan ya ce da murdiya ka yadda kasan dambobin daji wanda ya fi wani karfi ya danne shi ya cinye shi kuma ma haka namu na Najeriya yi amma dai muna roƙon Allah Allah ya kawo mana ranar da za a samu canji da wamamme wanda za a bari mutane su zaɓi shugaban da suke so kuma shugaban da zai musu adalci shugaban da yake son su ba shugaban da su suke so ba a illakin yin zaɓe yana da illoli da yawa saboda idan baka je ka yi zaɓe ba baka da hujja ka ce kai wani ya maka wani abu haka korafi gara ka je ka yi zaɓen a murɗe a danne ka a kada kai da ka ƙi zuwa yin zaɓen kuma ka koma gefe kana kana korafi sunana Umar bai zaɓe na da mahimmanci sosai saboda in baka zaɓi kai zaɓe ba bayan da za a yi shugaban da ya ci ka ce za ka tsine mai kowa kai mai wani abu right ɗinka kenan ka je ka zaɓe shi dan ka zaɓe shi ba baka da right da za ka cece ku ce akan wani abubuwa da ke wakana da ya biyo bayan zaɓe rashin yin shi illa ne gaskiya sunana Hauwa Garba Kawo mahimmancin yin zaɓe shine kana da right ɗin da zaka zaɓi shugaba na gari illan shi kuwa kana iya ganin ana yin barna kuma right ɗinka kadai shine wannan vote ɗin da zaka je ka yi ka kada ƙuri'anka idan ka kai shekaru goma sha takwas to idan baka yi ba idan kana ganin ana yin barna wannan vote ɗin da ka bari ya wuce ka damins ka bari a cuce ka kenan isa ikara da wannan rahoton to kafin mu ci gaba bari su ma mawaka mu ji wato shawarwarinsu. lallai kan gaishe ku yanzu kuma bari mu juya ga shehu ashaka wanda ke tafa da hira da ɗan takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jama'iyyar apda alhaji shitu kabir wanda ya gabatar da kansa da sunana malam shitu muhammadu kabiru ni ne mai takara na shugaban kasa a fatin na apda a to ganin izuwa yanzu gashi zaɓe ya kawo kai kun gamsu izuwa yanzu da shirye-shiryen da hukumar zaɓe take yi na wannan zaɓe a mutum ya yi abun a yaba masa sai a yaba musu inec ta yi abun yabawa don in ka duba duk kurakuren da sun yi a baya an jara ta yanzu kuma in ka duddubi duk abun da muke so ma ai an fiye da abun da ake so an kare an abubuwa wanda mu ba mu san cewa inec za ta kai ga haka ba in ka dubi mutum kuma shi yakubu chairman kenan na inec mutum ne tsayaye wanda kuma mun tabbatar cewa tun da mutum yana cikin wata matsayi na kudi wanda a lokacin ana so a matsa masa don ya yi zalunci har ya sa takada ya bar wannan aikin to mun san cewa ba wanda zai sa shi wani aikin a zo a sha a wannan eh, inec din saboda haka mun tabbatar da abin da inec suke yi gaskiya suke sun kulla gaskiya to wasu jam'iyyu suna kukan cewa tun yanzu cewa kamar su suna da fargabar cewa hukumar zaɓe ba za ta yi adalci ba ah, da kuma jami'an tsaro kai menene ra'ayinka ba za su yi adalci ba me suka yi da ka nuna mana ga buɗe da inec ta yi wanda ta yi rashin adalci kuma kana maganin hukumar tsaro aikinsu suke yi kana son kasu su ne kai ma sai karka karya dokan in baka karya doka ba ba wanda za a ci salinka kuma an sun yi akwai kotu za a kai su kotu a gabar da su a gaban kuliya kuma sun san cewa ana nan ana dokan matakai wanda duk abin da suka yi ana gani ana recording ana ajewa saboda haka mu dai mun tabbatar da cewa a wannan zabe din za a yi adalci in allah ya yarda to kun yi taro da shugaban kasa da duka dai kusan 'yan takara gaba daya inda dukkan kuka saka hannun cewa kun amince idan an gudanar da zaɓe sakamako ya fito duka za ku karbi sakamakon zaben da zuciya ɗaya kai ma ka ɗauki irin wannan alkawari a mun dauki wannan alkawali don ai neman shugaban kasa ba auka ba ne kuma neman shugaban kasa dole kana da son ra'ayin son kasanka ne in kana son kasanka don baka ci zabe ba sai ka ce a dafa ta ne abin da za mu yi duk wanda ya ci wannan zabe mu tattaro kanmu mu rungume sa mu ba shi shawara wani gari wanda zai jara garin nan ya sa najeriya mu ta bunkasa namu ra'ayin kenan saboda haka na kira yan uwana wanda muke neman wannan shugabancin tare a kan cewa mu sa kasan tukun ba wai son ranmu ba me zai sa kasan a jarata to ba son ranmu ba ne son kasan ne so tun da kasan muke so to duk wanda da ya bashi a musulunci ma ya kamata ka gasa Allah ne ya bashi kuma na kama na zuwa wata ran Allah zai ya baka wata ran shine mai ba da mulki shine kuma mai kwato mulki a nan dan adam saboda haka mu dogara ga Allah gaida shehu da wannan hirar yanzu kan ga wasu kuma daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu. Assalamu alaikum zai hausa na murya Amurka. Suna na magaji suka ɓazai da garki lokal gama jiga state. don Allah ku izan min da sako na zaman lafiya ya yan uwana matasa yan siyasa na arewacin Najeriya ya kamata su koyi da matasa yan siyasa na kudancin Najeriya yanzu ga muna kallon kamfen da ake yi a nan jihar Anambra ga yan takarar PDP ga na APC ga na ABGA suna ganin junansu amma ba da ba makami ba adda ba wuka ba wani takobi amma mu matasan mu na Najeriya na arewacin Najeriya sama da jihar Kano da har da na ina bakin ciki da abin da yake faruwa ga anan kudancin Najeriya ga PDP ga Abga ga APC ba ta yin hankali dan Allah yana fata ina kira a yi zaɓe lafiya a gama lafiya Allah bai mai rabo ta a suna na magaji suka ɓule da garki lokacin jamu jiga. Assalamu alaikum ni ne Ado Yuguda daga. Assalamu alaikum gidan radio muryar Amurka sunana gambo barau fataskun daga tsohuwar kasuwa a garin fataskun a yau na so nuna wa magoya bayan 'yan takarkarin shugabannin ƙasa a yadda suka fito suka yi musabaha suka kuma sa hannun yarjejeniya suka kuma rungume juna to magoya bayan su ya kamata su koyi da irin wannan abu da suka yi kun ga kansu a haɗe yake kuma sun yi komai tare gwanin ban sha'awa don haka magoya bayan su masu ɗaukar abin da zafi ya kamata ku sauke takuban kume da su kure don haka zaman lafiya shine komai najeriya nan ba mu da wata kasa da ta fita don haka duk masu neman ta da hankali a cikin wannan zaɓe da zami allah ubangiji ka ganar da su allah ka ɗauke musu hankalinsu a kan ta da hankali allah ka gyara musu zuciyoyinsu allah ubangiji ka sami shi lafiya mu kuma gama lafiya allah ubangiji ya sa ya za a mana shugaba adali shugaban da ya fi alheri a gare mu wadda muke wadda yake samu ba wadda mu muke so ba sannan kuma gaskiya fi layi wannan irin zaman lafiya da suka nuna za a yi to don Allah don annabi magoya baya don Allah don annabi ina roƙon ku dan uwa na samari matasa don Allah mu kiyaye ta da hankali don Allah ba mu da garin da kasar da ta fi najeriya na idan ta tashi hankalin najeriya ya tashi to gari kasashe da yawa hankalin zai tashi don haka mu ne uwa mafa da mama a afirka baki daya don haka ana alfahari kuma ana sa ido a kan wannan zaɓe namu saboda a ga mun yi shi lafiya mun gama lafiya masu neman ta mana hankali Allah ubangiji ta ganar da su Allah ka yayyafa wa zuciyoyin su ruwa na gode gidan da mu da Amurka sunana Gamba Barau fatakun tsohuwar kasuwa garin fatakun. Salamu alaikum biyo da Amerika. ina na Abubakar Abubakar dan Fulani daga ma wasu karamar hukumar Dankowa Sofi jihar Kebbi tarayyar Najeriya. Ina kira ga matasan Najeriya ganin yadda zaɓe ya yi kusa. To ina kira ga 'yan uwana matasa dan al fita da hankali mu guji ɗaukan dokar da hadu don wa'annan 'yan siyasa za su bi suna alƙawulla su ba mu 'yan kudade da sauran mu ita shayi. Salamu alaikum murya Amerika mai magana Umar Santan Kori daga nan Katsina. Don Allah don annabi ina so a bani dama in isar da roƙona ga mutanen duniya da musulmi da kirista da dukkan wanda ya sai za a roƙi Allah Allah ya sauke mu mu mutanen yammacin garin Katsina abin da ya har zuwa Sokoto wallahi wallahi idan mutum na da abin da ya kai dubu hamsin baya kwana gidan shi ko kuma ma in kana an waye gari in ma kana da dan uwa wani gari kai baka da kokobo to ana iya kama ka sanadiyar a anshi kuɗi daga miliyan ɗaya abin da ya ga mutanen nan ke an sa wani abin da zai ci ma baya da shi in babur gare ka na express kan babur din baka kwana gida ana iya zuwa kwace shi don Allah a taimaka mu don mu ba ma mutum zaɓe muke mu a samu ma mu zanna lafiya daga garin ka suna kilomita biyu abin da ya ma muna cikin wannan matsalai don Allah a taimaka mana da addu'a Allah ya tsare mu Allah ya tsare mu Allah ya ba mu zaman lafiya. To kafin mu ci gaba ga wannan saƙon. talaka kamar kuka kuri'ar kayancinka ka rike makamanka ita za ta cece ka yayin da zaben najeriya ke tafara na goma sha shida ga watan fabrairu na shekara ta dubu biyu da goma sha tara mun ce babban abin da za mu ba shi shine zama lafiya da wadata bayin da ake da talauci kamar najeriya sun cika alkawari sun cika alkawari Sashen Hausa na murya Amurka ba zai bakku a baya ba, zai ba kwararo da saƙo da lunguna don kawo muku labarai da rahotanni da dumi su. Murar Amurka daga Kaduna. Muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Muryar Amurka a Sokoto, Najeriya. sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Za mu kawo muku shirye-shirye na musamman ta kafar rediyon mu da talabijin da sauran mu na sada zumunta. Za kuma mu kawo muku hirarraki na musamman na masu ruwa da tsaki a harkokin siyasar Najeriya sannan za mu so jin ra'ayoyinku a rediyo da shafinmu na Facebook akan abubuwan da ke wakana. A ranakun zaben kuma a maimakon shirin mu na rabin sa'a da aka saba za mu kawo muku shirin sa'a ɗaya domin sanar da ku wainar da ake toyawa. Don haka sai a kasance da sashen Hausa na murya Amurka. Duniya a tafin hannunku. To da fatan zai gaya ne yanzu kan ga Muhammad Baballe da labaran duniya amma a takaice. Shugaban Amurka Donald Trump na shirin ayyana dokar ta ɓaci saboda ya kauce ma bin ta hanyar majalisa a ƙoƙarinsa na samun kuɗin da zai gina katanga a kan iyakar ƙasar da mexico fadar white house ta ce trump zai yi jawabi a kan dokar ta ɓacin da kuma matsalar jin kai da suke faruwa a iyakar kudancin kasar a yau juma'a da misalin karfe goma na safe a ross garden akalla sojoji arba'in suka rasa ransu a jiya alhamis a yankin kashmir da ke india a lokacin da wata mota makar da bama-bamai ta tarwatse a cikin jerin gwanan motoci. Harin shine mafi muni da aka hari jami'an tsaro a yankin Kashmir. Ya faru yayin da jerin gwanon motoci saba'in suke tafiya kan wata babbar hanya a kusa da babban birnin Kashmir, Srinagar. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce, Amurka da Turai za su iya aiki tare a kan Iran. To masu saurare na muka kawo ƙarshen shirin wannan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa musamman ma shi Muhammad Hafiz Baballe wanda ya karanto mana labaran duniya da wanda ya haɗa mana sautin salaman Abbo da injiniyan mu na wannan lokacin Jimiko. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fata alheri.